hikimar yin azumin watan Ramadan. Auzubillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala rabbi sharah li sadri ah, wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, tambayar da kai hikima ta yin azumin watan Ramadan a shari'ar musulunci wato Allah tabaraka wata'ala ya sanya hikimomi da yawa da yawan gaske akwai hikimomi da yawa amma mafi kololuwar daraja ai mafi kololuwar wato hikima wacce Allah tabaraka ta'ala ya sanya a cikin wannan azumi namu na Ramadan na musulmi shine wato tsoron Allah jin tsoron Allah kamar yadda ya ce ya alzina amanu kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablukum sai ce la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ai wannan tsoron Allah shi ne ƙololuwa a cikin duk wata hikima domin in ka duba arkanin islamul khamsa ga baki ɗayansu wato shikashikan musulunci guda biyar za ka ga kowace ɗaya daga ciki kowane ɗaya daga ciki wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi da hikimominsa amma ba wanda yake da hikima ta ainihin taɓawa wanda yake daga kai sai mahalicinka kamar azumin ramadan domin in ka kalli tauhidi sallah aikin hajji zakka duk wanda kake yi al'umma sai sun maka shaida kana yi azumi shi kadai ne wanda idan kana yi to ba wanda fa tabbatar kana yin wannan azumin sai Allah tabaraka wa ta'ala domin wato shi hikimar kawar da take ciki shine azumi ne kawai zaka fito ka gaya wa jama'a kana yi amma ba lalle kuma a san kana yi din ba ai ba lalle kuma ya zama na kana yi din ba domin idan ka shiga daki ka ci ka sha ka goge bakinka ka fito ka ce kana azumi waye ganka saboda haka babban hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa bayi a cikin Ramadan shine jin tsoronsa da jin tsoron nan nasa kuma matukar ka ji tsoron Allah to za ka yi masa biyayya a cikin dukkanin al'amura kenan babbar hikimar da take cikin azumi shine wato jin tsoron Allah tsakanin mahalicci da bawa da kuma jin tsoron Allah tsakanin bawa da sauran bayin Allah abin halitta idan mutum yana azumi yana tsoron Allah wato a ɓoye da sarari to zai sa mu'amalarsa a cikin mutane ma za ta koya masa ya zama yana jin tsoron Allah a komai misali su jin tsoron Allah zai sa maka biyayya ga Allah sau da kafa a ɓoye ko a sarari domin Allah kaɗai shi ya sani kana yi ba ka yi domin haka ya ce a saumu wa ana ajizi bihi azumi nawa ne ni zan yi sakamako da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu hikimar da take cikin azumin watan ramadan azumin watan ramadan zai koya maka wato jihadin nafs wato annabi sallallahu alaihi da aka je yaƙi aka dawo ya ce an gama da yaƙi mafi sauƙi saura yaƙi mafi ƙarfi shine yaƙi da zuciya wato jihadin nafs wato azumi zai koya maka jihadin nafs da maqawamatul ahwa wato yaƙar son zuciya wato azumi ya koya maka kana son ka sha ruwa da rana kana son ka ci abinci mai kyau kana son ka kusanci iyalinka amma aka ce daga hudowar alfajir har zuwa faduwarsa kuma ka ji ka haƙura wannan haƙurin zaka yana daga cikin hikima a koya maka cewa in dai ka haƙura ka bi Allah sau da kafa a wannan yanayin to duk abin da yake na al'umma shi ma zaka koya a cikin watan Ramadan cewar zaka ba za ka taɓa kayan wani ba duk inda ka kai ga son wannan abin ba za ka taɓa shi ba kamar yadda I koya maka riƙon amana tsakaninka da mahaliccinka haka zai koya maka riƙon amana tsakaninka da sauran al'umma tunda amanar Allah ce ya ɗora maka in ka ci Allah kaɗai ya sani to wanda ya koyi riƙe amanar Allah to kai tsaye zai koyi me zai koyi riƙe amana ta al'umma da kuma ainihin bayin Allah to yana daga cikin hikima da Allah tabaraka wata'ala ya sanya mana azumi sannan kuma wani abu wanda azumi yake da koya mana shine yana koya mana hikima da take ciki yana koyawa mutane haƙuri a azumi ne yadda addini ya koya mana mutum ma zai zage ka sai ka ce mai inni sa'im sai ka bashi hakuri ka ce ni azumi nake domin ba za ka yi hayaniya ba ba a hayaniya wata ne na tasbihi da zikiri da ambatan Allah in ma an maka laifi ka yafe to wannan idan ka koyi shi da azumi zai hikima da take ciki zai koya maka wato rayuwa da al'umma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka zama daga cikin waɗanda tabaraka wa ta'ala yake cewa wani alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama sai mutum ya zama daga cikin waɗannan sannan daga cikin hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa amana a cikin watan azumin Ramadan shine wato akwai shi'ur bil ukhuwa islamiyya wato duk inda musulmi yake ka rika jin dan uwanka ne yanzu yau muna azumi ina ga muna tara ga wata misali duk duniyar nan in musulmi ne yau ko a ina yake yana azumi ko a ina yake ko da da bambancin a lokaci ko da da bambancin amma dai a Ramadan din nan yana azumi to wannan zai sa maka ji duk inda musulmi yake dan uwanka ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa ko kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu lil muslimi kal to haka zaka ji cewar duk inda musulmi yake dan uwanka ne ya koya ma wannan domin gashi kuna abu daya lokaci daya kuma Allah ɗaya kuke bautawa to duk inda ka ji an taɓa musulmi kai tsaye sai ka ji abin ya so samu a kaga yana koya maka jin yan uwantaka da ƙauna ta duk inda musulmi yake ku da su abu ɗaya ne wannan sai ya saba maka sai ka daina kyamar wato da yake shi addinin musulunci ba ruwansa da iyakar ƙasa ba ruwansa da jinsi ba ruwansa da yare wato addini ne wanda in dai ka yi kalmar shahada da tauhidin nan naka kuma ka inganta waɗannan arkanin islamul khamsa to shi kenan fa kun zama yan uwa sai dai kuma a tafi wani abu a gefe wanda kuma wannan furu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala kowa neman dacewa yake akai to zaka ji wannan tun daga cikin kuna yi tare sannan wato daga bangaren mawadata kuma misali waɗanda suke Allah ya hore musu arziki ba su san wahalar rayuwa ba duk wahalhalun nan da ake na rayuwa yau da gobe da jibi su ba su sani ba Allah ya ni'imta su to zai idan mutum tun daga hudo alfajir ya kame daga barin ci da sha ya kame daga sha'awar sha'awar da zage zage da duk wani abu da baya da kyau to yunwar cikinsa da yake ji da kuma wahalar da yake sai ta tuna masa cewar a ashe marasa shi wato muhtajin waɗanda suke cikin bukata haka suke ji a rayuwarsu sai imanin ka ya karu sai ka sauko sai ka zama mai taimako saboda wannan tausayin da yunwar da ka ji da kai baka san haka ba amma azumi sai ya koya maka ka zama mai taimako mai kyautatawa mai kaza mai shi yasa watan azumin Ramadan hikimomi a cikinsa suna da yawa amma manya daga ciki idan ka rike tsoron Allah nan kuma shi azumi yana koya maka wato ka yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana muraƙabarka duk inda kake yana kallon ka idan za ka yi wata barna tun da ya hana ka idan ya ka sha ruwa Allah ya ganka kana da imanin wannan to ba za ka sha ba to hikimar shine duk inda ka buya za ka saba Allah ba wai sai da azumi ba sai ka fatina cewar Allah fa yana ganin ka to sai ka fasa kaga hikima abin da azumi ya koya maka shi yasa bayan Allah su kullun abin da suka koya da Ramadan har wani Ramadan ya zo ainihin ba sa manta shi kuma wata ne eh, wato daga cikin hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mu kyautar wannan wata mai albarka shine zaka ga wato ainihin duk abin da kai Allah yana ninninka maka ladan wato wata gara basa ce farkonsa gashi tsakiyarsa gashi sa, yantawa da sauransu duk wannan ni'imomi ne da Allah tabaraka wataala yake banci wannan al'umma da ita dan me dan a samu yanta bayi daga cikin wuta anan nake so ne amfani da wannan dama wato in faɗakar da mutanenmu wanda zaka ga kamar hikimar yin azumin Ramadan din mun kalle ta ta wani bangare wato abu ne mai kyau idan Ramadan ya zo kai tanadin abinci kai tanadin abin jin daɗi da rayuwa da kolewa da sauransu amma ba fa shi ne matuƙar ainihin gaya ɗin wato da ake so a cimma ba azumin wata ramadan misali baka cin dankalin turawa sai ka takura wa kanka sai ka saya a watan ramadan ka ci ka zo ka ci abinci ka ci abinci a watan da ake ibada idan karayyan da Allah ya yi ka kamar mata zaka ga sai sun soyo kaza sai sun soyo wannan duk yana da kyau amma ba shine hikima ba hikima shine ka koyi waccan tsoron Allah ɗin, sannan abu na biyu kuma ka zama mai kyauta da annabi sallallahu alaihi yana cewa eh, ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ne to ko fiye wata dauke ka bayar kyautata abin da baka ci kafin Ramadan in kana da hali ka ci da Ramadan in baka da hali ba dole bane ka sauƙaƙa wa kanka babbar hikima da hadafin da yake ciki bautar Allah da tsarkake zuciya da tasbihi da jan yan uwa a jiki da kyaututtuka wato idan zaka kashe dubu goma a kanka yi haƙuri raba biyu ko uku raba wa fukara misali dubu bakwai kai ka amfani da dubu uku ya ishe ka so a takaicen takaicewa babbar hikima wato da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata kamar da muka faɗa a farko ita ce shine tsoron Allah ita ce taqwallah idan kuma mutum yana tsoron Allah to babu abin da zai gagare shi wajen bin abin da Allah ya ce sau da kafa da kuma barin abin da Allah ya umarni a hana sau da kafa da kuma biyayya ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar mana wannan addini duk abin da aka ce wannan abin sunna ne wannan abin farilla ne zai tsaya a kansa sau da kafa sannan duk abin da aka ce kuma wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to zai bar shi kai tsaye wannan ce babbar hikima duk mai tsoron Allah zai bi wannan ainihin hikima din Abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin lada abinda da muka kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh